بسم الله الرحمن الرحيم إنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda kaddarawarsa da iyawarsa da taimakonsa ya kawo mu wannan yini na sha uku ga watan ramadan shekara 1443 wanda ya dace da jirgin da ake yi a yau muna sha hudu ga watan hudu shekara eh, ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi mai girma mai albarka na yan uwa ahalin sunna masu da'awar sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na iyayen mata na wannan gari fane a jihar delta state kullum ba za mu gushe muna muku addu'a Allah ya sanya albarka a rayuwa ku da mazajen ku Allah ya ƙara halittar Allah kuma ya ta mara gaba da a karatun ko ajiya muna cikin bayani dangane da wajen su haƙoƙi haƙƙi da mai gida yake da shi a wurin matansa wanda ya kamata a ce mata ta rika yi idan ta rika yi sai ta samu wannan daraja a wannan matsayi a jiya mun ji abdullahi da abbas yake cewa yana yin ado ya sanya turare domin matan ma'ana wannan ibada ce a don Allah yake amma kuma yana su a bisa umarni ta Allah da umarni ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai yi ado a kar matarsa ta gansa da miji to ita ma haka ya kamata ta yi wa miji sannan a disdinta akwai abin da nake so yan uwana ko iyayen mata su gane akwai waɗansu abubuwan da ta yi ke ba ado ba ne a wurin shi bai burbi ko ke kinari domin akan samun sa'isa da waɗansu mata a irin wannan abu to ke haƙuri ki tsoron Allah idan wannan abin ya dace da abin da Allah yake so ya ce da abin da manzan Allah yake so to kar ce ya zan miki matsala a'a ku rungumi abin ke ma ya zama miki a duke izi misali akwai matan da ba ta san miji zai barge mu miji zai barge mu ita ba ta kawai tana so in shege mai ake ya an sai mai ya zauna haka to ya haƙuri in ji kira barin gemu ki bar ke bayyana sunna ne ta Allah Muhammad ki rika miki abin da larabawa suke yi matan larabawa idan mazajen su ruwan sai baci sai ta zo ta zauna a jikinsa ta rika jan mishi gemu tana ja mishi gemu har ya huce sannan kuma abu na biyu idan miji kina dingila wando kar ki ji haushi sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da yamma Allah yake cewa duk mai cikin tufa yana jan kasa to wuta ita za ta kona wannan wajen saboda haka mu zamanto mu yi dauriya mu kawo da fuska sannan adalci ne idan mai gidanki zai fita ke ki zama miro ɗin shi mir'a ɗinsa ma'ana ki kalle ki ya dace irin ki ko bai dace ba ce bayan rigar shi ba wani jiki a abin zauna kwashe wani manja ba a riga a kan gado ko a ƙasar sauran ki duba ki nishi domin Allah kar da ke tunanin cewa a'a tun da zai fita ne kada ya je ya yi ado wata kuma ta rika bin shi zuwa ƙaro miki wata kishiya sai ki wanke ki safar kashi kin ci amana kai duk wannan yana karkashin haƙƙi namiji ya mace ta da kula da mijinta a ire-iren waɗannan to shi ne mala abu na gaba yace wamin min haqqin zawji ala zawjatihi an tasuna irzahu wa tuhafiza ala sharafiha yana daga cikin haƙƙi na mai gida a wajen matansa Ka rika kare miki mutunci tana kare miki martaba tana kiyaye darajanta ku duba wannan pointin yan kare wani gida mutunci duk abin da zai tamfarin da mutunci ki da darajanki ya kamata ki avoid it misali za ki ta cikin jama'a yan uwanki mata ki fita da kyakkyawan kama za ki ga inda akwai mazaje zarura ce kai ki wajen mazaje na kai kawo ki fita da jabin ki so samu ki sa niqabi in ba ki sa niqabi ba wajibi bane a musulunci saboda fahimta Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud yana da ruwaya da yake nuna kamar niqabi wajibi da abin da ya shafi rufe safan hannu da kafa amma Abdullahi dan Abbas ya kawo dalilai wanda mata na zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna magana ana ganin fuskar saka wannan majal ne na tattaunawa malamai in majalisar sa alƙayo ba a ci ne in majalisar sa sama ba a cika ne. illa kawai ta ji tsoron Allah ko da tafiya za ta yi ta dinga kwantolin ta sannan kuma ta kiyaye darajarta duk abin da zai haifar mutu da matsala kana gama ta aure ta ta waje za ta anguwa tana hira da wani ƙato wai wai wai tsohon saurayi ta wanda al'ada ce munan tarbiyya ne kar a zuwa ga kina gida kina su waya ta minutes 20 minutes wai kina waya da colleague classmate din I ah, is my colleague my classmate will pay me a visit ah, ah, how what kind of business Married woman? Uh, do you have that right? No, no, no, you don't have that right. You don't have right to invite anybody except with the permission of your husband. Wannan shi ne abin da zai Da ya ci wani zo gidanki? Ta imijin ya yarda. In ko mijin ya yarda ya zo, to kina cikin ɗaki yana falo akwai labarai da ga fitar shi ko mijin na na zaura wurin. ko da wasu manya-manyan yare suna da wurin suna da kudu duk magana da suke amma haramun ne ka zauna ke da wani ƙasa wasu na sai sai ta uwanci ne na jini dan uwa na jini uba ɗaya uwa ɗaya ko ko mahaifinci duk abin da yake wajen wannan sai an yi screening to wannan shine wato hafiza ala sharafiha Ta kare darajanta da martabanta sannan wa an jarra malahu wa waladahu ta daga kiyayewa tana ba da kariya tana yi ciwo na dukiya mai gidanta haka tana yi ciwon 'ya'yansa wallahi da yawa ana samun matsala da mata a kan mazaje da mata yasa a kan a kan ‘ya'ya ‘ya'yan da kuke ganin na kubar su kawai tsotson kare fa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta asalin da yana cikin uba ne wannan shi ne ƙa'ida duk za ta rana ina da ita kuwa ana ba ta kwai da cikin shi shi yasa sai ku ga mata hudu a gida misali ko uku sai a haifi yara sai ka da suna kamannu iri da ba a san mawayewar wannan suna kamannu jikin babu suna kamannu jikin babu don aslan shi ne ke producer shi ne ke zuwa da nuna lafi ita waƙin da shiwa kawai take yi waƙin da shiwa take yi shi ya sa ma ana iya sarrafa a bincike ilimi na kimiyya a ɗauki digon mani na wani daban a wani da ɗigon mani wata mata daban a zo a dasa shi a mayakan wata mata daban kuma cikin da girma kuma ta haihu don a nuna muku asirar tsara bin jikin uba to saboda haka 'ya'yan nan ku kare musu martabar dukiyar mazajen ku ku rike yadda ya kamata a kira kare zama don mutum shara su ya zama abin banza kina ga yake tsawaye a zo a cika ji a yakin sun kan akuya a sha fat alai a yi kaza kaza a je yawo a club a yi kaza saboda mijin ke tsira da shi za ki gaba da Allah sannan kuma ƴaƴan ina a rika kiwon inda addini yake yace wasa'ira shu'uni manzirihi da kuma bangaren wani abin da ya shafi na matsayin darajarsa manzulacinsa ko wajen zamansa da abubuwa wasu wajen saboda Allah ne faɗa Qur'ani Allah yake cewa a ran masu nisa'i aya 34 fasalihatu fasalihatu qanitatun hafizatun lil bima hafiza Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata ne kwarai da kirki masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzon Allah su ne suke da irin wa'annan sifa su gari ne sannan suna da kunut ma'ana da kawa tare da su akwai tsoron Allah tare da su sannan kuma hatimotin suna kiyayewa me suke kiyayewa a da shi bai ce komin ba to za ka iya fara abu da yawa suna kiyaye jikinsu ba sa zama da zafi a gaban mazajen su su rika warin rana suna karni suna kiyaye sharaf su suna kiyaye su suna kiyaye farjinsu bi a kowai da babu wanda yake ganin su min su dai ganin su wani ganin su to za ka bar ka bakanka bima a ce wallah da yana abin da Allah ya ce kare to saboda haka ya mace ba ta da daman taulakar ta kanta a hadisi tabbatacce wanda sanannen hadisi ne wani hadisi da maza Allah yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatin to a cikin hadisi maza Allah ya faɗa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ومسؤولة الرئية الرئية يا متي ما النبي يأتي كلكم راع كما مسؤول كما كلكم مسؤول الرئية رئيته لا تنبيه ولا كيف sai بما Allah yake cewa يا متي ra'iyatu mai ciwo ce mai kariya ce mai bada himma ce wurin tsare abubuwa da dama a ina fi baiti zaujiha a cikin ɗakin mijinta kalli wannan hadisin ya mace mai ciwo ce mai kariya ce a ɗakin mijinta what does that mean a cikin ɗakin duk abin da in mai gida ya zo gani rai zai ɓaci shi ƙoƙari ta wani wannan ka cire share ka da ba a a yara sun yi wasa ne da wani abu sun zai idan suke dan gobe share ka sarari domin kai mai gidan gizo sai haɓa wuce ya kike wannan kalmar babu da ya mata na son kullum mijin sai dinga Allah ya miki idan wannan kalmar yana binta kuma kan kai da mijin ki da abin da ke hangi a kai saboda Allah ne ya ige shi a matsayin ya zamo jagoran Allah ne wannan abin ba wani mutum saboda haka ya mace ta kiyaye waɗannan abubuwa ta kuma kiyaye darajarta da martabarta annabi muhammad yake cewa wa mas'ulatun an ra'iyatiha ita ya mace za a tambaye ta dangane da abin da aka ba ta gani abin da aka ba ta kusan za a tambaye ta kila kenan za a miki tambayoyi a kan duk abin da aka ba ki gani ta ki mini za a tambaye mutuncin mini za a tambaye ki abin da yake mishi wani kai za a tambaye kina zagin shi kuna faɗa da shi yana faɗa kina faɗa duk za a tambaye shi to ya kamata ya mace ta kiyaye wani da wasu ta ba su da hadisi wasu matan masha Allah tambaya ba za da ɗaki hatta tafi da kike yi ba sanin da ne wallahi sai an zanje kuma kina tafiya da tsinuwa da la'ana ta mala'ika Allah ya kiyaye sannan ya sake cewa abu na gaba na uku kenan wa min haqqi zawji ala zawjatihi yana daga haƙƙin miji a wurin iyalinsa matarsa an ta ta zayyana lahu wata ta jammal ta dinga yin ado tana tsafta mace ana son ta rika yin ado tana yin tsafta a ina a ɗakin miji wasu matan ba su damu da tsafta sai kwaɗayi sai kwaɗayi za ka wata ta sai uku mata amma za ka ta ta ta a sai ta ta ta wani ta ta ta ta sai ta soya don wannan ba tarbiya ba da yake sannan ce wa an da fi wajhihi da'iman wala ta'abasa ya zamanto kullum murmushi kawai a farkon mijinsa kowane lokaci sai maga da mijinta da sauƙin hali ji daɗi ya yi murmushi ita ma ta yi murmushi kullum ta kyau da miki ta ga ɗan zafin sweetheart da ya faru ne da lady da ya faru ni da ake kai shi dalil ba wata asara ba a wani a gani so sweetheart ɗin da duk mai gidan ki za ki gane with any kind of name ɗin zaki ki ba shi mai gidan ki za ki gane suna da zai jawo ya tara ƙauna domin haka Allah ya faɗa a Qur'ani har da shi mai mai samun wa min ayatihi wa min an khalaqa shahidinmu shi ne waje alabai na kuma waddatan wa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sanya mawadda zurfafaffen soyayya a tsakanin ma'aura guda biyu ka duk wani abin da za ki kira mijin ki da shi darling sweetheart my kaza my kaza root my friend my kaza ba ki da matsala Allah ne ya sanya zurfin soyayya tsakanin ku wa rahma da kuma tausayawa yace inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun amma da fa aya ne ga mutanen da suke da tunani ya sani girman Allah subhanahu wa wanda ba ta sani ba sai ta faɗa da mijinta gida kullum faɗa amma kuma yana fita ta banza a waya wai ta ce wai shine sanyin ranta in ba ta ji shi ba ba za ta yi kaza ba nan ne yake yar wuta ke lalatacce saboda haka a kiyaye jama'a ki dinga zamantowa kullum kina sanya murmushi a fuskar miji wala ta abasa kar a yi abasa wata wallahu harama karanta aya بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى كرأي عبس وتولى an ja'ahu al-a'ma wannan Allah ne madaukakin sarki da kansa yake nuna rashin bai dace ba da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma makawo ne yana sai shi ko ga mazala yana magana da mai manyan mutane to karki murtike fuska karki rike abin da mijinki fuska su zai dinga murtike ba dinga cikin shiga da sannan ya sake cewa wala tabdu fi suratin yakraha kar da ki bayyana da wani sura da mijinki bai so a nan da yau malamai suna kawo misali kar ya zama kina haila in so samu ne ma kina haila kan miji ke sani in ba ya yi miyar kusance ki ne ba sai ki a no no no ina yin haila ko ina annabi ya fara hadisi ko ina ya halatta miji jikin matar da tana haila ban da saduwa an gani? kan da ke sadu da shi wannan haramun ne mijin da ya sadu da matan shi tana haila hadisi ya tabbata cewa bai kana akwai maganganun malamai guda biyu sai imamu shafi'i suna ganin ya dinga yin istighfari ya ta istighfari ya ta istighfari amma fadilatu sheikh muhammad Nasiru din al-albani muhaddis abin da yake da fahimta a kai shine akwai hadisi tabbatacce ko a littafin adabu zifa za ku gani a wanzu Allah yake cewa duk wanda ya sadu da matan shi tana haila zai yi sadaka da dinari daya ko nisfu dina sai suka ce mawadaci ya ciyar da gwargwadon karfin sama'ana mai dukiya zai ba da dinari daya fakiri in bai da kudi sai ba da kima abin da ya kai rabin dinari shi kuma dinari ɗaya yanzu kun ga akalla kudi ne mai ɗan girma haka saka duk wanda ya tafi mutum sai sami da ita da a haila wannan shi ne hukunci sannan wasu malamai eh, masana halitta haka abin da suke fara idan mutum yana saduwa da matan suna haila in ciki ya shiga to ɗan da za a haifa yana iya samun matsala ko a haife shi da cika ta sosai ba ko ya zama bai da basira ko a abu makamanci wannan dai ba na ce ba ne ba bincike ne na malamai Ba amma abin da zai an dabe faɗa kana kasa da matar tana haifa ka ba da dinari ko da bin dinari to so haka kada zama to kina haila mace ba ta yi ta sanya wani abu a cikin ta kamar da matan sahabbai suke yi ta yi kwarzalle haka suke yi ai ta sai dinna haila na kan yi kwarzalle manzan lafiya ta wasa da ne zai kiski na ta zai ne yi wannan ba su gudun matan yahudawa ne yan matan suna haila sukan gudu a ɗaki a gidan ma gaba daya ba sa cin abincinsu ba sa yin komin na manzala ce ba haka bane za ka ci abincin ta ka sha kunun ta da maka shayi ka sha ka yi wasa da ita a makar ka sarari saduwar sa'a ma Allah ya ce sannan kuma malaiti karka yarda karki yarda ki rika fitowa a mummunan kama wanda zai yi ba shi ko ki rika ta kai ba a ko a cikin mutane a cikin gida wanda ba gidan ku kaɗai ba ne kamar wasu kamar gidan haya a ga kin fita da ke sai zana ke ba riga ko a ga kin fita kin ja zana a sama kafar shar'an kina waje wannan da haramun ne ko kai ki babu a jiko babu gidan wannan haramun ya ce fakar akarjar tabarani yu al'imamun tabarani ya fito da hadisi min hadisi abdullahi bin salamin daga cikin hadisin abdullahi bin salam ƙada ke cewa kuma hadisi ne ingantacce ƙada ke cewa khairun nisa'i man tasurruka idan Abfarta, wa tudi'uka idan amarta وتحفظ غيبتك في wa malik fiyayyen mata inda annabi muhammad sune matan da manta surruka idan absanta idan ka kalle ta sai ka ji daji a zuciya sai ka sa maka farin ciki sai ka ji wani zuciyarka ya nutsu. ka samu kurata ainihin kenan kaga ka san samu wani karamin ni'ima kenan arama ko ba da ni suratu na'am ko ba da ni yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wannan furka da ni ba suratul sabai ko da Allah ke cewa a wannan يسر ذلك الله يكتب جافا جنوبهم عن المضاجع تجافى جنوبهم insha Allah za mu zo mu karanta wannan ayoyi cikin karatu bayan Allah ya gari suna addu'an Allah ya ba su mata na kirki waɗanda in sun kalli fatar su zai za su samu sanyi cikin zuciyar sannan kuma a wannan Allah subhanahu ta'ala ya yi magana bayan Allah na gari su jafa jinubuhum an al da'una rabba mu khawfan wa tama'a wa min ma razaqana hu yashkur bayan Allah ne gari ba sa barci barkate nisan ta wurin barci su tashi suka yi sallah da dare suna roƙon Allah suna nasu fili in gari yawa ya kuma su ciyar gurguda abin da Allah ya ba su Allah ke fala alamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahu irin abin da aka koye min kurrati a'yuni na sanyin rai Allah ya ce jaza a bima kanu wannan sakamako ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala na abin da suka yi saboda haka ki zama sanyin rai ga mai gidanki kar mai gidanki zama da haka laifi mara ke fashi shi ne annabi Muhammad yake cewa khairun nisa'i yayyan mata man tasurruka idza asarna ta faranta maka ne daga kalle to ya za'i ma kanka kamar ta faranta maka ne daga kalle sai kana kula da ake ta da kin ji miji kira zuwa kin sauri kula kira gida ne ba ki da kin wuta ki so ki samu turare ki sassa a jiki ki mai dan kamshi yana zuwa kusa da ki alhamdulillah idan ku fita anguwa tare ne kuna dawowa sai ki fara tafiya shawa ki wanka sannan sai ki rinka sai dani ta da ka zuba ruwa kullum abin da ake bukata ke tsakanin mata da ba a yi ta bala ya ɗaki a yi ta rigimi kullum sulhu a je babu ta zo hata da gari kawo ya zo har ya a ba jama'a akwai ma da fasu kawai wai aure fa suka sani sai yanzu da ba gado da dare wai wani na aure ba? na yi su ne su fanta wa sannan ya ce wato uka, mata fiye yawan tafiyar za ta ma miji aa, idan amarta in miji ya umarce wata fasu kuma za ta kare kanta gaibatika a lokacin da ba ta nan ba za ta je yawon banza ba ba za ta je kaza ba za ta je kaza fi nafsiha za ta kare mutuncin kanta wa malika da dukiyarta wani hadisi ne ingantacce muka ce ruwayawa ruwayan al'imamu kwabarani sannan kuma daga cikin hadisan abdullahi bin islam sannan mala ce wani ajabu amma abin mamaki kullum adab dukkan abin da zai iya ba ta mamaki mala yake cewa min ihmalil mar'ati li nafsiha sakaci da mace za ta take da kanta fi baitiha a cikin gidanta bai hadarati zawja a lokacin da mai gidanta ya shigo wa ifratiha da sakacinta filistima bai bi wurin in ba da kula da kanta wa da'iz zinatiha inda al-khuruj min baita kuma abin da kai in za ta fita waje sai kuma ta yi ado mai kyau ta yi ado ta ɗauko sarka ta sa wai kar arena ta tafi gidan biki ta rike jaka mai na na alfai ta yi shafe shafe za ta iya daukan about ma one hour jirgin miro tana ado amma fa za ta yi ta fafa za ta yi fafa malin ta akwai abin tafiye ce a wani har malai yake hatta sadaka fiha kaulu Mangala, har ma magana mai magana ma ya gaskata akwai abin da larabawa suke cewa mace da ba ta ado a gida sai za ta abuwa kusa akwai yara in yara ƙananan nan suna da wayo in akwai yaran da 'yan sun ga uwayensu uwan ta da ta wanka ko ta ɗauki ruwa tana wanke kafa ta fara tafa mai sai fara kuka sai ce shi ma da shi za a tafi ya san uwar shi za ta anguwa ke amma to a gida mata a ko ga abu yana da to laraba sukan cewa matan da ba ta yin ado sai za ta fita sai su ce mata irdin filbai wai biri ko gogo a gida amma wa gazalatu shari'i barewa irin adon nan halin nan ne cikin halittar a waje wato ka ganta a waje waje wato ta da cin halitta amma kuma a gida gogo ne ita to a gani na amfani shi da gogo malaki fattakillaha ya amatallah fi nafsiki wa zawjiki ki ji tsoron Allah yake bayar Allah don gana an mijinki da kanki fa innahu ahaqqun nasi bi zinatihi miji ne ya cancanta da ki kawa domin shi wa wata jammulki da tsafta wa iyaki kashe jinki wa ibda azinati da bayyana da ado liman la yajuzu lahu ru'yatu ba wanda bai halatta ga wannan adam fa inna hadha min as-suhul muharrar da cikin hanyoyi na haramci ne yau abu na gaba malai yace wa min haqqi zawji ala zawjatihi haqqin miji ne akan matarsa har wayo an talzama baita wata dinga zama a gida da nazarci zaman gida ba fita fala ta kurji minhu kattar ta zuwa ko ina ta bar gidan walau ilal masjid ko da masallaci ne ma illa bi iznihi sai in gida ya yarda hujja ko li qawlihi ta'ala Allah yana cewa arama wa qarna fi buyutikum wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah Allah subhanahu wataala ce ta ku zauna a cikin ɗakunan ba inda za ku je in kuma fita ya kama ku tokar ku fita irin jahilai jahilan farko ke mace tana fita na ganin tsaraikin ta akwai mata za ka sa su ba wajen ta burge mutane sai ta sa rigan da mai kyau ne amma kuma ana ganin da ke gaushe ta sa ta zo cikin mutane da wannan ana tsine mata malin ce abu na gaba wani haƙƙin zauji alaƙar zaki Allah ta azana fi mai illa bi izini ya kira daga cikin haƙƙin miji akan matarsa kar ta nemi ba da wani izini na wani abu face sai da izinin mai gidanta ko da a cikin gidan ne ko da wani ɗan gidan zai zo ko da ba mai menene to dole sai da yardan mai gidanki hadisi ne tabbatacce fa haƙƙuku haƙƙinku ne alaihin akan matayenku ko da wani ne naki zai zo duk wanda zai zo gida wajen ki mahaifiyarki mahaifinki ɗanki a'a eh wani ɗan wa'anki wanda ke wani wuri da wani ɗaninki da wani wani zo wajen ki ya hattara fa da rushe ibadar ki ba ki ga wa mai gidanki ya yi izini wallahi wani kuma kanmu kan ne ba su wani kawai fa ɗan uwa ne fa kawai fa da maman shi da mama na ka za kai ga tike ke fa sai zo wai da zo ne ko shi idan suna buɗa kora suna ne. tana fata maka da zaga a gaban mahaifinsa ba kowa to gari annabi ne fa kun da hadisi hakkin miji ne kar mace ta shigar da wani ke gidanta gidan shi sai ya ba da izini haƙƙi ne fa ba wani kozin mutunci da sauri kozin ba bai ba da wannan dama ba shi ne annabi muhammadu yake cewa ba haƙƙi ne fa na ku mazaje alayhin akan mata Allah furu shaku man tafrahu kar wani zai zauna a shekilan ku wanda ku kuka ki ba ku wala ya azanna fi buyutikum liman takrahu kuma kar a yi izini ga wanda ranka bai so ya zo maka gida kai ba ka so ko da dan uwanki ne in miji ki bai so wallahi don't invite you da zarar ki kuma wallahi ki ta abu Allah ki ta abu manzon Allah kuma ki so da rayuwa illa da mata suke fuskanta kun ga irin waɗannan matsalar to ya kan sa ibadar su a samun ibadar mata ce zama shekara 30 na sallah Allah baya ka kuma irin wannan taurin ai ɗan kwana ne ai ɗan kaza tana magana tana dariya ne shi kuma ta ariya ne ya ba zuciya a kanta abinda ba mata ba kwa ba ce sannan ma lai sake cewa wa min haƙƙin zauji ala zaujihi yana daga cikin haƙƙin miji a wajen matarsa an ta faza malahu da kiyaye dukiyarsa mun fara a baya wa Allah tunfiqa minhu illa bi iznihi kar ta dauki dukiyarsa abincinsa a gida ta ba wani kyauta sai mijin ya sani domin annabi ne yake li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama domin fadin manzon Allah kuma hadisi ne hasan ingantacce al-imam ibn majah ya ruwaito shi haka tirmidhi haka abu dawud ya ruwaito shi haka tirmidhi mana al-imam ibn abu al-imam ibn majah manzo Allah yake ce wala tunfikil mar'a wala tunfik imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi izni zawjiha kar da ya mace ta kuskura ta ɗauki wani abu na abinci ta ba da shi a gidan mijinta sai da izinin mijinta kila ya rasulallah ta aka ce ya manzan Allah wala ta'ana hadda ma ɗan tuwo da za a sa a baki manzan Allah kala sai ce zalika afdalu amwalina ai ma abinci shine fiyayye a cikin dukiyar mu duk mai wani hayaniyan fita ya faɗi ne ya je ta ya wube ta wallahi kuɗi yana ne wajen a abinci za ka rika ɗauki mudu ɗaya kamfani ɗaya tafi ɗaya an nuna abinci ki ba wani sai miji ya kare annabi ne ya faɗa abin da zai sake ɗauka ki ba wa'ansu sai an kai wani yanayi idan miji kira da dukiya yana da abincin kwaɗin na lalacewa akwai kuma fukara almusulmi fakirai wanda suke da bukata makotan ku to za ki dauka kira ba su gudun kar a dinga wannan asara to a nan Allah zai ba ki lada ku ya ba ni da lada amma ba ka gani ba gindin zama iya yi to wannan kuskure ne ma ce bal min haƙƙin zauji haƙƙin ne ne zai zaujatihi a wurin matarsa Allah tun suka min maliya illa ika ila illa bal min haqqi zawji ala zawjatihi Allah tun fi min maliya in kana laha illa bi izni zawjiha kun ji wani kuma haƙƙi ne fa na mai gida matikata ta da wani abu daga dukiyar ka yanzu wani dukiyar miji to yanzu kuma ke kira da dukiya Allah ya nufi kuɗi to ba za ki ba da komin cuta ba sai da miji ya sani sai to mai gida wallahi ka da tunda Allah a asiri ina da kuɗi zan shirar zakka wanda yanzu na ganin sabin zakka kai wurin super super million to ina da kuɗi zan shirar zakka ina son bayan a kai su sai a ina zakka kin cire kawo kai karba ya sa ya je da shi haka shi matan sabai sun tambi manzon Allah mutum ne zai ba da zartawa ai bayan sai da yake ba da ne da ke ba shi saboda haka ba za ki ce da zuciya ki da sai imiji ki ya ce wannan mata ku kiyaye wannan mata suna yin kuskure mai tafiya ce suna yin taimako tana yin taimako ne aikar amma da ta da ba wallahi ba ta da lada wallahi ba ta da lada wallahi ba ta kun jira ba ku uku sai in mijinta ya sani saboda wannan shi abin da annabi fara kun ji dai hadisi annabi muhammad yake cewa aka ce li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah laysa lil mar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi izni zawjiha mace bai halatta mace ba ta sarrafa dukiyarta ta kowane irin hali sai da izinin mai gidanta hadisi ne ingantacce babban malamin hadisi muhammad nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisi a cikin silsilar ahadis sahiha hadisi 775 haka akhrajahu tamam al-fil fawaid wannan malamin ya fito da cikin al-fawaid hadisi ne wanda yake ingantacce saboda haka mace bai halatta sarrafa ta ba sai da izinin mai gidanta sai sadaka ta yi birgu ɗaki ba mutum ke ko kamari ba mutum ba lada mai ba da ladan ke ne ya turo nan sakwa faɗa ke ba ke ba annabi ko ba ke isa ke ce zarmin annabi ba sai abin da annabi faɗa shi ne kuma kika za ki samu lada ki ciyar da dukiyar ki so miliyan ɗari in mijin ki wallahi ce a'a wallahi ba ki da lada ha ko da aikin hajji za ki je mijin ki ce ba za ki je ba ko umra mijin ki ce bai halatta ki je ba sai tare da shi wallahi in kin da shi da yawon iska kuma laifi ya ce adadin zaman ki a wuri wallahi laifi ya ce sani wannan duk annabi ya faɗa wannan za ka a kiyaye jama'a sannan ya sake cewa wa min haƙƙin zauji yana daga cikin haƙƙi namiji ala zawjatihi a wajen matansa Allah ta suma ta tsawo an wa huwa shahidun illa bi idni ba za ka yi azumin ta dawi ba azumin litini alhamis ayyamul baydi sha uku sha uku sha da sauransu sai mijinta ya sai ya yarda ne annabi faɗa a hadisin buhari da muslim manzala yake cewa la ya hillu limra'ati bai halatta ga ɗaya mace ba an ta su mata azumi wa zauju ha shahidin illa da ilmi alhalin da ta da ita sai ya sani in ba kama inda za ki azumi na ta ɗauki fara nafila ba na fara ne ba zama da ki bai sani ba ko da rage minti biyu ne rana ya fadi in yi kira da bukatar ki dole ne ki ba shi kai kuma kika yi aiki tsina miki kina ta Allah da aka sake mai da suke la'ana har waye yace wani min zauji abu na takwas haƙƙin miji ne ala a akan matarsa Allah ta munna alaihi ta masa guri kai da na kawo ma kaza wasu mata sun samu dama suka ba mijin su kyauta to ran da ya bata musu da sai ta mishi Allah ta munna alaihi bima an faqat min maliha fi baitiha kata mishi goyo abin da ta ciyar na dukiyarsa a cikin gida ko ce kuma shi kadai da nake shigo wa iyalihi wa ala iyalihi iyaliha ko kuma abin da ya shafi kika bada wani taimako akan yayan ku fa innal manna domin gori yubtilu al-ajra yana bata lada wa thawaba da sakamakon da mutum zai samu a wurin Allah haka Allah ya fada alaran ma je suratul baqara aya na 264 ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu ya ayyuhal ladina amanu

والله بما تعملون بصير كنت مغنى الله كو ما الله يبقى da bukatar mutum ku ingantacce ne Allah subhanahu ta'ala bayan kuma ku hadisi sannan kawo maganan Allah subhanahu ta'ala Allah ya ayyu hallazina amanu ya ku wanda suka yi imani la tubdilu sadaqatikum bil manni wal aba kar ku to kuna ɓatar sadakoki ayyuka da kuke nagari ta hanyar gori da cutarwa ki sai mishi ba din nema ka kama kai ka isa ka ma ko da ka aure ni ka san gidanmu muna da kaza a'a waye ba gidanku ba Allah ba ai dan adam na taso ya babu kuma zama da shi ko yana da jiko daga baya babu ba a taba haifan wani ya fito da kuɗi ba ko ba haka ba amma kuma fa wanda yawa na kafin sun yi kudi kuma duk wanda ya kudi jiya da ta kai shi bai da shi ko duk wanda yake da shi ma Allah ya kalli gobe da za ga babu saka goli bai da amfani da bi a alai da gobe alai da gobe sannan Allah malin saka cewa yana daga cikin haƙƙi namiji kan matarsa an tarba bin yasir ta riƙa yarda da ɗan kaɗan da aka aka ba shi mai gida bai da shi ya ci ta ya buge buge ranki da ne ku samu kuki Allah wallahi mu mudu muka samu ba ku da yiwa ne karki sa ga zaɓe karki kore akwai matan da kama sun ce su su mun kwanza banza kai baka san komai ta tashi ba to ki ba ki da basira ne ba ya tashi ne kika sani ba ai na sani ke ba kike da babu idan misali ana baki dubu biyu ne ke bane komai ya tashi kina ta aminta to ai yanzu sai a rage shi sai a rage sai dawo yadda za a yi da shi ne na magana ga sa shi gauri ki yarda da ɗan kaɗan kuma ki zamanto kina yin kana'a da abin da aka samu wa taqna bil Wala wa Allah tukallifahu karki dora wa miji abinda ba zai iya ba minan nafaqa na ciyarwa ma la yuqiqu abinda ba zai iya yi ba domin shi akwai maganar Allah Allah ma za ka fi ko mana aya a suratul talaq Allah ta liyufik sa'ati na'am wa man qudira alayhi jama'a bayansa gaba ɗaya ce kowa ya ciyar liyun filhu sa'atin min sa'ati mai arziki ya ciyar da gudun arzikin wa man kudura alaihi rizquhu wanda aka takaita masa arzikin sa kuma fa falyusib mimma ataahu Allah shi kan yace da irin abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah baya dora wani sai abin da ya bashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sayaj'alu Allahu ba'da yusrin yusra idan muka yi haƙuri to da sanar Allah zai kawo muku sauƙi Allah zai kawo sauƙi bayan tsanani an gane bayan tsanani kuma sai sauƙi saboda haka yana daga cikin hakkin miji hakkin miji a wurin matarsa ba ta dinga haƙuri da abin da aka samu sannan kuma har wa yau yana daga cikin hakkin miji a wurin matansa an tusina alqiyama ala tarbiyati auladiha minhu a yana daga cikin hakkin miji a wurin matansa har wa yau ta dinga kyautatawa tarbiyyar 'ya'yansa 'ya'yan da Allah su mata ta'ala ya baki da mai gidanki to ki dinga kyautata wannan tarbiyya a kyautata tarbiyya idan kika ki kyautata tarbiyya to kina ji kina gani kina musguna miki ran shi ya baki ran shi haka rake tashi ya ji ba daidai ba to annabi muhammad yana cewa lokacin da mata ke walakanta mijinta kina zartar da shi to mata na hurin ilu abinda za su ce la tu'bi mazala la tu'bi mara'atun zawjaha في الدنيا إلا قالت زوجته من الهور الإيه لا تؤذيه قاتلك الله وإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا saboda haka da zarar ki fara mutsira wa mai gidanki sai matan ki gidan aljanna su fara zuwa suna suna suna miki abin nan suna cewa kar ki daina cutar da shi aiki a wajen shi kamar ajiyar. sauran karamin lokaci kawai zai ki Allah ke zo wurin sauran ka ki daina ki daina ki kinga zalunci bai da kyau saboda ka mata da kyauta ta zama tsayi wajen tarbiyyar 'ya'yansa da haƙuri kuma kar ta dinga makanta masa rai akan 'ya'yansa kuma kar ta yi mummunan addu'a mata suna kusur suna nuna addu'a ga kuma karki ki zagi 'ya'yanta da gaban mai gida domin duka wannan su ta sannan kuma har wa yau hakkin miji na wani matarsa kar ya nime ta ka zo shimfiɗanta shimfiɗan shi ta a duk lokacin da miji ga yaki matarsa kawai da rana ne da safe ne da dare ne a ina ne inda a cikin gidanku ne ko a ina ne shi ma maza Allah yake ce idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila fa ba ta bata alaiha 'alayha la'anatha al ta hatta duk mijin da ya kira matan shi ta zo biyan bukatar sa ta har ya kwana yana bacin rai to za ta kwana Allah na tsine mata Allah zai fushi da ita har gari ya waye a wani ruwaya kuma duk mutum da ya kira matarsa zuwa biyan bukatar sa mazalla ya ce ta tashi ta tafi ko da tana kan tasko da suya saboda haka yan uwa duk wa'annan wani abu ne wanda mata ya kamata su zai bige ta na karshe-karshe hakkin miji ne ta dinga koye matar ta koye sirrin mijinta kar ta je ta dinga bayyana wa shi ma ya ɓoye sirrin matar shi kar ya je ya bayyana saboda wannan mummunan tarbiyya sannan kuma haƙƙin miji na matarsa ta dinga zabura da zuwa ga abubuwa mai amfani na rayuwa kar ta ce ma miji ke tafi ka ko ta rika aibin tashi manzala ce duk matar ta ce wa mai gidanta sake ni babu wani dalili to Allah mulkin sarki ya haramta masa jin kamshi gidan aljanna Allah ya haramta mata jin kamshi gidan aljanna to haka ƴan uwa wa'annan hakki ne wanda maza mazaje suke da shi akan mataye saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye wa'annan haƙoƙa domin me domin mu gyara tarbiyyarmu kuma mu gyara makwancinmu sannan kuma mu shimfiɗa mu kan mu shimfiɗa da kyau ran gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ku da mu fara daidai Allah ya da ba mu lada kafin mu je akwai tambaya da aka rubuta assalamu alaikum wa rahmatullah ina yin muku fata alkhairi tare da iyalanku a mutum ne yana ciwon haƙuri sai aka ba shi magani na hausa yana sa a wajen zai iya sawa ko da azumi a bakinsa ko sai an sha ruwa to duk wani magani da za a sa in dai maganin na ba abinci ba ne kuma ba wai za ki ci shi ne kamar abinci ba inda za ki sa a wani ne kamar a ce a ido ko a haiti ko a kunne ko a kan haƙorin shi da wannan babu yin kun duba littafin sifar saurin nabi sun yi bayan waɗannan abubuwa wannan ba ne fi bane amma sai dai abin da ake dubawa har lafiya idan rashin lafiya ya tsananta wanda har zai amfani da magani to me zai hana ba zai iji azumin ba akwai bukatar ya iji azumin ne ko saboda yi fara lafiya baya yin azumi an an masa sai ya warke sai ya shi kuma rashin lafiya ba wani ne zai auna maka gwargwadon rashin lafiya ba don kawai sai a sai likita ya duba sai ya ga wannan ba gaskiya bane rai Allah ne kai faɗa mara lafiya kai ne kake jin jikinka kai ka sanya da kake saboda ka in baka da lafiya ruksa aka ba ko matafi ruksa aka ba na ke tafiya ko za ka yi tafiya za ka shiga jirgi ne ko a mota ko a keke ko a baki ko a kafa in dai sunan shi tafiya ne in kira sai ki da su ke ko a haifu Allah ne ba ki sauki duk wanda yake miki sai tafiya kai mil kaza mai ba miki da Qur'ani ko hadisi wannan kada kare ne kawai ba da dila saboda matafi yana cikin wani irin mushakka da shi kai shi musulmi ba akwai firgici akwai rigima akwai wani akwai wani sai sa wani lokaci manzo Allah ya ga wani mutum ana mishi bibita me ya kawo da shi sa sai azumi sai kuma halin da sai wani ran azumi ne wannan birni a siya asyamu kasafa ba don Allah bane kana kan tafiya cikin za ka yi azumi in dai za ka sha wahala in dai za ka sha wahala to kare ne amma ba wahala to manzo Allah ya ce ba laifi za ka yi azumi da sau haka idan ba zai tamfarin ya zama abinci ba ne magani ne kawai to ba laifi ba ne sanya shi a koda ke ji don shi don shi a makogoro wani ba a yi ci gori haka suka fara ba ka babu ne insha Allah ta'ala abinda muka fara daidai Allah ya babu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya babu ta'ala ina fata mana subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa